Wannan shi ne karo na biyu da al'ummar tubawan Nijar ke shirya irin wannan biki na raya al'adun tubawa da ke matsayin ɗaya daga cikin ƙabilu goma da aka tabbatar da su a hukunce a wannan ƙasa. Gwadawa abokan zama al'adun ƙabilar ta tubawa na daga cikin dalilan kirkiro da wannan biki kamar yadda lamin kide mamba a kwamitin tsare-tsare ya bayyana mana makasudin wannan biki shine muna so 'yan nijar da ma duniya gaba da su san irin al'adu na tubawa in ka duka yawanci ana hada mu da bare-bare da fulani da sauran tubugaje ba su san al'adu na tubawa ba shine aka yi nazari aka ce ya kamata a yi wani abu wanda 'yan Nijar da sauran 'yan kasashe na duniya a san irin al'adu na Tubawa. Tubawa waɗanda suka rungumi kiwo da kasuwanci a matsayin abin dogaro mutane ne da ke zaune a karkara to amma yawaitar waɗanda ke ƙaura zuwa birane a 'yan shekarun nan wani abu ne da aka gano cewa yana barazanar ɓatar da al'adun kabilar ta Tubawa. saboda haka wannan biki ke hangen cusa kishin abin a zuciyar yaran tubawa in shi hajji falmata yaran mu na birni ba san ba abun da ana yi daji muka shiga cikin mutane da yawa bacci zami dole kullum a nuna musu gashi abun da eh, al'ada mu yake gwada ga kayan mu yanzu mutum da aka aihe shi nyame wanda aka aihe shi faransa wanda aka aihe shi america bai ya gane wanda yake tushe yana gida to duniya duka ya sa wanga rana rana can september sai ya ce mai ko ina aka yi tuba a gwada yaran ma mu gwada ma ba ma wani ba to buru shukurin turgini na raga na kallan turgini shukran burgale na ce ku da kuka tashi ku zo wurin nan muna muku godiya kasancewar al'adu na matsayin wata hanyar karfafa dankon zumunta da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomi masu al'adu mabambanta yasa aka karkatar da bikin na bana akan batun raya al'adu Ahmadu Maman na daga cikin shika-shikan wannan biki. Eh, kabilu na Nijar mashallah muna zamne da su lahiya yan uwanmu ne noma da har ma wanda ba noma da ba. Mu dai gaskiya tubawa duk inda muka yi zama batube mutum dai muna girmama mutum muna ba shi darajar dan adam mun san darajar dan adam. kowane ne in muka zama da shi zamu doke shi dan uwanmu zamu ba shi amana mu zamana tare da shi cikin kwanciyar hankali alkaliman ƙididdigar 2020 sun yi nuni da cewa tubawa sama da miliyan biyar ne ke zaune a tsakiyar yankin arewacin hamadar sahara wato arewacin chadi da kudancin libya da kuma arewa maso gabasin niger inda suke zaune shekaru aru-aru da sauran kabilan jihohin da magaram difa da agades sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger